Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku. Tarik, kashi na biyu. Tashi wuce kira min Muktar, na san ba zai wuce gidan su ba, akwai saƙo da na manta in an so gidan Hajiya Maryama, ita kuma za ta dawo ta same ni. Daga haka ta yi ciki, Tarik ya kalli Khalid wanda ya kasa cewa komai, illa a cikin zuciyarsa da ya ce me zai hana yara yin abin da suke so bayan ke kanki ba ki tsaya kin kula da tarbiyyarsu ba. Ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ci gaba da zancen zucinsa, yanzu da wani. Yanzu da wani zai ce mata Muktar ɗan shekara sha-shidda ya san kowanne kalar kayan shaye-shaye da babu abin da zai hana su hau sama da kowa wane ne. Bari in je in kira shi ankul. muryar Tarik ce ta dawo da shi daga dogon nazarin da yake, ya kalle shi da ɗan murmushi. Bari in zo mu je ko? Dariya Tarik ya yi, mai bayyanar da jin daɗin kulawar Khalid a gare shi ya ce. Ba nisa sosai Uncle, can layin na gaba ne fa, bari in je in dawo kawai. Ya miƙe tare da ajiye remote ɗin hannunsa ya wuce zuwa ƙofa. Tarik! Khalid ya kira shi yana dubansa da murmushi, duk kuwa da sauyin yanayin da yake ji a zuciyarsa dangane da fitar tasa. Na'am Uncle, ka bari in zo mu je kawai. Allah Uncle bai sai ka je ba, yanzun nan zan dawo in sha Allah. Alright, idan baya gidan da ta ce kar ka matsa Kar ka matsa ko ina ka dawo gida kawai, duk ma inda yake zai dawo da kansa. To shi kenan. Yana yar dariya ya saka takalmansa ya fito suka gaisa da Malam Idi sannan ya buɗe ƙofa ya fita. Zulaiha ce ta shigo a ta kare ya miƙe yana kallon ta. Sanye take da baƙin skinny jeans wanda ya samu wuri ya lafe a cikin jikinta. Ya fitar da matashi ya surarta muraran a fili ana kallo. Baƙar Tishet mai, mai Dottley ta ɗora, sosai ta bayyanar da cikakkar halittar kirjinta, hannunta saƙale da farar da farar jaket wacce da alama a saman kayan ta dora ta, ta lulluɓe cikin fararen sneakers, a ta farin gyale ne, ta buga lafiyayyen daurin turban wanda ya cika sosai ya fito da yarinta da kuma asalin ƙuruciyarta. Kallo ta bi shi da shi ganin yadda yake kallon ta a karo guda ya sauke ajiyar zuciya, tare da gyara tsayuwarsa ya ce daga gidan wake ga cikin daren nan Zulaiha? Kallon da take yi masa ne ya canja salo zuwa ga na wulakanci ta juya idanunta tana turo baki. Tana gyara riƙon da ta yi ma jacket ɗin da ta ce to kai kuma meye naka a ciki? Oho haka ma zaki ce? Ƙasa ta yi da idonta ganin ya taho gadan-gadan yana nuna mata yatsa, ta san idan ta yi wasa zai iya ɗauke ta da mari ba damuwarsa ba ce, a daidai nan Hajiya Fati wata hayaniyarsu da fito da ita ta ƙaraso ta shiga tsakaninsu tana cewa, a'a Khalid kar ka fara, wai me yaran nan suka tare muku a duniya da kuka ɗauki karantsana tsana kuka ɗora musu, zan lamunci komai amma kar ka kuskura ka ɗora hannunka kan yarana, haka kawai wuce ki shige ciki ke kuma, ta juya tana yi mishi kallon Ta juya tana yi masa kallon a haka za ka ƙare, ta wuce ciki, Hajja Fati ta rufa mata baya suka bar Khalid da hannu a saƙe yana mai bin bayansu da kallo. Duniya ce, ya faɗa a bayyane, ya shafa tarin sumar kansa kafin ya ƙara da cewa ta fi bagaruwa iya jima. A fusace ya zira takalmansa ya fita zuwa ƙofar gida. Zaune ya samu Malam Idi a bakin ƙofa ya mika masa hannu suka gaisa, sannan ya gyara tsayuwarsa yana mai ci gaba da dubansa. Baka ga dawowar Tarik ba da Allah, har yanzu bai dawo ba gaskiya, ni kaina na yi mamakin fitar tasa ma, dan da wuya ka gan shi waje. a irin wannan lokacin. Wallahi fa ga shi har kusan awa biyu da fitarsa yanzu kuma ya ce min gidan ba wani nisa ba ne da shi. Ina ne ya je shi? Malam Idi ya tambaya tare da miƙewa tsaye ya fara ƙoƙarin buɗe ƙofa. Wai gidan su wani yaro abokin Muki. Ko Dini ne ko menene Yaran nan dai abokan nashi da suke shigowa. Yana biye da bayan Malam Idi zuwa ƙofar gida yake wannan maganar ayya Dini can wancan titin da ya yi haka. Da ka miƙe gida na hudu nan ne gidan. To bari in duba in gani. Ya zuba hannayensa cikin aljihu ya fara takawa, sassanyen iskar da ke busawa yana ratsa sassan jikinsa, sai dai kuma zuciyarsa ta yi bulaguro zuwa rashin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali. Wata mota ce ta taho a sukwane, hasken fitilunta ya taimaka wurin ƙara haskaka tsakiyar titin, dab da za ta wuce gefensa ya hangi mutum shimfiɗe a ƙasa, bai ƙarasa tantance gaskiyar lamarin ba motar ta wuce fit tare da tayar da ‘yar ƙaramar ƙura ta saman titin, gabansa ne ya tsananta faɗuwa yayin da ya idan ɗan ƙara sautin tafiyarsa, a takun da bai wuce goma ba ya iso wurin cikin matsanancin firgici da tashin hankalin ganin wanda ke kwance, Tarik. Muryar Khalid cikin kakkausan amo ta furta, ya duka tare da burkito daga ruf da cikin da yake, idanunsa ɗaure da wani ƙyalle mai tambarin guci wanda ya fi kama da mofla. A gigice Khalid ya shiga warware ɗaurin, cikin kiɗimewa ya rataye ƙyallen a wuyansa, ya kwance na bakin sannan ya ɗago shi da zummar wucewa da shi zuwa gida. Ihu ya saki ganin jini da daskare jikin farin dogon wandon da ke jikinsa, hakan ya jawo hankalin Malam Idi da ke tsaye ƙofar gida, kasancewar ba wata tazara mai nisa tsakaninsu. Ya mutu! A cewar Khalid lokacin da ya saki Tarik ya zauna da bas. zuciyarsa tana wani irin bugu fat-fat tamkar za ta fasa ƙirjinsa ta fito. La haula wa quwwata me ke faruwa haka? Me ya samu Tarik ɗin? Malam Idi da ya iso a sukwane ya tambaya yana tattaɓa hannun Tarik wanda bai san duniyar da yake ciki ba. Daure ka kama shi a kai shi asibiti Khalidu. Dubi halin da yaron nan ke ciki da alama dogo suma ya yi. Ya mutu Malam Idi. Khalid ya faɗa a lokaci guda yana mai tallabar kansa da ya fara sarawa da duk hannuwansa biyu. Bai mutu ba, da alama wani gagarumin abin ne ya same shi, kama shi mu Da ƙyar Khalid ya miƙe ya saɓi Tariq a kafaɗa, suka iso ƙofar gida. Ya miƙa shi ga Malam Idi yana faɗin kama shi in fito da mota Malam Idi. Babu gardama ya kama shi, Khalid ya shiga ya fito da motarsa a kiɗime don kwata-kwata nutsuwarsa ba ta tare da shi, har ya ma manta da batun Hajja Fati mahaifiyar Tariq, wacce da alama ba bata damu da rashin dawowar tasa da wuri ba. Malam Idi ya shige baya yana rungume da Tarik yayin da Khalid ya tada motar suka ɗau hanya. Asibiti mafi kusa suka je. Cikin gaggawa Khalid ya ɗauke shi zuwa ciki. Wata nas ce ta iso da sauri tana nuna musu wata ƙofa da ke hannun hagu inda aka rubuta emergency room. Khalid ya shige ya shimfiɗar da shi a saman gado. Birkitoshin nas ɗin ta yi a take ta fahimci halin da Tarik ke ciki. Hakan ya sa ta fito daga cikin tent ɗin da ta yi da ya yi mata katanga da Khalid ta juya tana dubansa. Zai fi dacewa ku kawo police report ko kuma ku taho da police ɗin kafin mu samu damar fara aiwatar da aikinmu. What? But why? He is raped. Daga haka ta juya ta wuce, tana mai jaddada masa ya fita da shi idan ba zai yi idan ba zai yi ɗaya daga cikin abin da ta umarce shi ba. Dukewa Khalid ya tallabi kansa da idanuwansa biyu, wasu zafafan hawaye ya ji sun silalo ta gefen idonsa. Tunatar Tunawar da ya yi da rayuwar Tarik na gilgilawa ya sanya shi share hawayen. Ya fito da sauri ya wuce police station. A hargitse ya shiga ya ba da jawabin abin da ke tafe da shi. Bayan 'yan cike-cike da rubuce-rubucen jawabi suka taho da 'yan sanda biyu. Sai kuma a lokacin Khalid ya fara ƙoƙarin kiran mutanen gida domin shaida musu halin da ake ciki. Wayar Muktar da ke jone jikin caji ne ta yi ɗan ƙaramin ƙara, alamar shigowar saƙo, ya yi saurin miƙa hannu ya ɗauka yana dubawa, hakan ya sanya shi sakin ɗan gajeren murmushi tare da fara rubuta ansa ya mayar ma saƙon. Cikin minti ɗaya ta ƙara bipin, ya karanta yana mai faɗaɗa murmushinsa, sannan ya ajiye wayar. Fuskarsa na bayyanar da farin cikin da ke mamaye da zuciyarsa. Bugun da ya jiyo daga ƙofar ɗakinsa ne ya sanya shi miƙewa. Ya isa ya buɗe yana duban mahaifiyar tashi da fuska a ɗaure, tamkar ba shi ya gama murmushi yanzu ba. Ka ji wai Tarik aka kai asibiti yanzun nan Khalid ya kira yana faɗa min. Asibiti kuma me ya same shi to? Ban sani ba wallahi. Tun ɗazu da na aike shi kiran ka ina jin bai dawo ba. Fito mu je dai mu je. Sunan asibitin kawai ya faɗa min daga haka ya kashe wayarsa. Na kira na kira bai ɗauka ba. God me ya faru da shi haka? muki ya yi maganar yana mai zura takalmansa, fuskarsa na bayyanar da damuwa ƙarara. Cikin 'yan mintoci suka isa asibitin, inda suka samu Malam Idi da Khalid wanda ya kasa zaune ya kuma kasa tsaye, illa kaiwa da komowa da yake ta yi a gaban ɗakin da aka shiga da Tarik. Bayan an gama gabatar da hujjoji a gaban Folisawan da suka zo tare, hotunan Tarik suka ɗauka a yayin da yake ciki. a yanayin da yake ciki, sannan kayan jikinsa da aka cire, aka saka su a leda mai haske aka miƙa musu. Haka kuma suka shiga suka ɗauki hotunan raunukan da ya samu, sannan aka fara aikin ceton rayuwarsa. Duk iya tambayar da Hajja Fati ta yi don son sanin me ke faruwa Khalid bai ko kalle ta ba. Malam Idi ne ma ya kora mata jawabi a hankali da suka samu Tarik. a halin da suka samu Tarik ɗin, hakan ya sa ta ji gaba ɗaya jijiyoyin jikinta sun ɗaure yayin da jinin da ke gudanya a cikin jikinta ya dakata na wucin gadi, da bas ta zauna a ɗaya daga cikin kujerun da ke girke. Hakan ya ba Khalid damar ci gaba da watsa mata hararar da yake yi, yana jin a duniya babu halittar da ya tsana irin ta. Cikin matsanancin fushi Dokta ɗin da ya anshi Tarik ya fito, a hanzarce Khalid ya isa gabansa, yana tambayar yanayin mai jikin. Muki wanda tun labarin da Malam Idi ya bayar ƙirjinsa ke dukan tara-tara, ya daure ya taka inda Scarlett ke tsaye yana sauraron su. Dakta ya kin nasa? Shiru dakta ya yi amma fuskarsa ta kasa ɓoye fushin da zuciyarsa ke ciki. A lokaci guda ya mika fayil ɗin hannun shi manas ɗin da ke biye da shi, ya cire farin gilasis ɗin idonsa, ya ɗan fara takawa sannan ya fara magana. Alhamdulillah an fitar da shi zuwa ɗakin hutu. Har suka shiga doctor's ofis ɗin suka zauna likitan bai ce komai ba, haka zalika alhinin da ke kan fuskarsa ya ƙara bayyana ƙarara, hakan ya ƙara taimakawa wurin dagula lissafin Khalid wanda ya zauna jiki babu kwariya ɗaya daga kujerun da ke girke gaban teburin likitan. What is wrong with him please? A hankali dakta ya sauke hannunsa daga kan lebansa da ya tallaba, ya ɗago a tsanaki yana duban Khalid. He is raped. kuma alamu sun nuna ba mutum ɗaya ba ne ya yi amfani da shi. What? rep Dam. it! muki da ke tsaye faɗa da ƙarfi yana girgiza kai yayin da Khalid ya dafe kansa yana ambaton kalmar La ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk da kasancewar ya san damuwar ta Tarik amma jin ba ba ma mutum ɗaya ba ne ya yi amfani da shi ya ƙara jefa zuciyarsa cikin ruɗani. Hajja Fati wacce ke tsaye bakin ƙofa tana sauraron su ta silale ta zauna da bas. Bugun ƙirjinta na daɗa ƙaruwa, tana son tuna a wacce duniyar take ciki, me hakan yake nufi? Ta tambayi kanta zuciyarta na harbawa cikin gaggawa. He will be fine insha Allah, And mun yi duk wasu gwaje-gwaje Lokili enough baya ɗauke da ko ɗaya daga cikin cututtuka. illa ciwuka da ya samu wanda muka riga muka ɗauki hotunansu kafin mu fara aiki yanzu haka suna hannun polis, thank you thank you doctor na gode sosai Khalid ya miƙe yana ba shi hannu amma da alama zuciyarsa ba ta tare da shi idanunsa sun kaɗa sun yi wani irin ja mai ban tsoro ina mamakin duniyar da muke ciki Dokta wanda ya miƙa hannun shi ma Khalid ya faɗa fuskarsa babu walwala sannan ya ci gaba Cikin wannan watan mun samu irin kes ɗinnan nan ya kai guda shida. I don't even know what to, who to blame. Yaran ne ko kuma iyayensu but don't worry insha Allah Allah zai tona asiri wanda suka yi mugun aikin nan. Jinjina kai Khalid ya yi, shi kaɗai ya san ƙudurin da ke ransa, kamar yadda yake jin babu wanda ya kai shi jin bakin cikin da yake ji a ƙasan zuciyarsa. Fitowa ya tamkar wanda kafafunsa ba za su iya ɗaukarsa ba ya sa gaban yana. ya karasa gaban 'yan sandan da ke tsaye. Inspekta Kamis wanda ya kasance mai duci a ranar ya kai duba ga Khalid da ke zaune gabansa yana tambayar menene alakar da yaron, ɗan yayana ne. ya ba shi ansa a karo guda da ya ƙara a karo guda ya ƙara tambayar ko za ka iya sanar da mu abin da ya faru da kuma yanayin da ka gan shi kafin ka kawo shi asibiti babu gardama Khalid ya zayyana masa komai tun daga fitar Tarik har zuwa lokacin da ya same shi kwance a gefen titi yayin da ɗaya ɗan sandan da ke gefe yake rubuta kowane jawabi na Khalid a tsanake sannan ya ɗago yana faɗin za mu neme ka zuwa wani lokaci. Ya miƙe ya shige ofishin likitan, inda ya ƙara jin jawabai daga bakinsa nan ma, ya kuma tambayar ya kuma tambayi ainihin yadda suka ga yanayin na tarik da raunukan da suka samu a jikinsa. As you can see ba mutum ɗaya ba ne ya yi wannan aika-aikar ofisa A binciken da na yi, sa. Semen ɗin mutum biyu na gani a jikinsa, komai dai ga shi nan a rubuce, za ku yi amfani da wannan. Ya miƙa masa fayil ɗin ɗauke da fararen takardu, ya sa hannu ya ansa ya ɗan duba sama-sama kafin ya yi masa godiya ya fita. A cewarsa za su dawo zuwa safe, domin cin ta bakin tarik. A ranar yadda Khalid ya ga rana haka ya ga wannan bakin dare mai cike da abubuwan al'ajabi da tashin hankali, Hajja Fati kam ta rasa menene abin yi. bata iya ƙoƙarin motsi ba, hankalinta ya gama tashi a yanayin da ta ga Tarik ɗin, yayin da a ƙasan zuciyarta take jin wani abu mai kuma da mai kuma daɗa sa sanin rashin tsayuwa ta kula da rayuwar yaranta, sai dai abin da bata sani ba shine ba wannan bane kawai abin kuka. Layin Alhaji Badar ta sake kira wanda yake a kashe tun zuwansa asibitin har kuma a lokacin bai buɗe wayar ba, hakan ya sa ta saki wani kuka marar sauti wanda ta rinka jin hawayensa na bulbulowa daga can ƙasan zuciyarta, “Ya Allah,” ta faɗa a hankali, a tsakanin da kusassar muryarta da ba ta fita ko ƙalilan. A hankali yake ƙoƙarin buɗe idanun shi da yake jin sun yi wani irin nauyi na ban mamaki a wurin zamansa amma baya ganin komai sai baƙin duhun da ya kasa tantance shin dare ne ko kuma yanayin ɗakin da yake ciki. Ƙarar da ya saki cikin matsanancin tashin hankali ne ya janyo hankalin Khalid da ke alwala a banɗakin da ke cikin ɗakin. Da gudu ya fito, ya gan shi dafe da idanunsa, jikinsa na wata irin kirma, kaɗan ya rage ya faɗo daga saman gadon da yake kwance. Subhanallahi Tarik, me kake yi haka? Ya kama shi yana shirin kwantar da shi. A take abubuwan da suka faru suka shiga dawowa a zuciyar Tarik. Hakan ya sa ya shiga kwace jikinsa yana faɗin dan Allah ku yi haƙuri wallahi ba zan ƙara ba. Idanunsa a gam-gam fuskarsa na bayyanar da asalin tsoron da zuciyarsa ke ciki. Ni ne tarik buɗe idonka ka ga. Uncle Khalid ne. Amma ina, hankalin Tarik baya tare da shi, ihu yake zillawa a cikin duhun idanunsa yana ganin tamkar abin da ya faru da shi ne zai kuma faruwa, har sai da Khalid ya sa hannu ya rungume shi a jikinsa, yana shafa sumar kansa a hankali yana faɗin “You are safe my boy, it's your uncle.” Sautin kukan da suka ji a gefen su ne ya sa Khalid kai duban sauran Muki ya gani ya durƙushe yana wani irin kukan baƙin ciki, daga bisani ya share hawayensa, ya miƙe fuskarsa a murtuƙe ya ciro wayarsa ya danna wata lamba sannan ya fita. Fitarsa ke da wuya Hajja Fati ta shigo, ko kallon ta Khalid bai yi ba, ya kwantar da Tarik, ya fita domin kiran likita. Muki da ke waya yana ganin fitowar Khalid ya yi gaggawar datse wayar, ya jefa ta aljihu. Ya juya yana ciccika fuska. Cikin rashin fahimta Khalid ya dube shi, daga bisani ya girgiza kai, sannan ya wuce zuwa ofishin likitan. Ko da likita ya zo babu yadda bai yi ba Tarik kan ya yi magana, amma ya kasa, har kuma a yanzu idanunsa a kulle suke, ya kasa buɗe su. balle ma ya gane mutanen da ke tsaye a gabansa. Da hannu likitan ya yi ma Hajiya Fati alamar ta isa ka ta lallashe shi, a tunaninsa hakan zai taimaka wurin samun nutsuwarsa, har ma a samu ya faɗi abin da ake son ya faɗa. Sai dai bai sani ba babu wannan shakuwar ta da mahaifi tsakanin Hajja Fati da dukkan yaranta. Wani tattausan Wani tattausan hannu ya ji, ya kama nasa hannun, a karo guda ta rungume shi zuwa ƙirjinta, hakan ya sa ya fahimci ba kowa ba ce bayan mahaifiyarsa, a tsawon shekarunsa ba zai iya tuna sadda jikinsa ya haɗu da nata ba, ba zai iya tuna lokacin da ya samu nutsuwa daga mahaifiyar sa ba, shiru yayi yana mai a ajiyar zuciya har kuma yanzu bai buɗe idanunsa ba. buɗe idon ka ga likitan ya faɗa tare da zama a gefen sa. ‘yan sandan da suka shigo suma suka samu gefe suka tsaya. sai kuma muki da ke rakuɓe can a bakin ƙofar fita kai ya girgiza alamar ba zai buɗe ba likitan ya kama hannunsa da murmushi akan fuskarsa duk da cewa tarik ɗin ba kallonsa yake ba kana jin ciwo a wani wuri ne hakan bai sa tarik ya yi magana ba har sai da likitan ya ɗora hannunsa a gefen fuskarsa sannan ya sannu a hankali ya fara shafa saman idonsa a karo guda tarik ya saki ƙara wanda ya sanya likitan sauke hannunsa cikin gaggawa kuka ta da ke dinga yi yana sauke ajiyar zuciya haka kuma babu tambaya ɗaya babu tambaya ɗaya da ya amsa daga duk wasu tambayoyin da likitan ya masa har ma da wanda 'yan sandan suka shigo suka masa suma ganin wankin hula na shirin kai su dare yasa duk suka fito da zammar za su dawo zuwa wani lokacin sai kuma 'yan sandan su kuma 'yan sandan Su kuma 'yan sandan can me za su dawo yi? Hajja Fati ta yi magana tana kallon Khalid fuskar ta babu walwala. Kamar ba zai ansa ba sai kuma ya daure ya ce suna son su samu hujjojin da za su haɗa su tura kotu ne. ko me idanunta ta zazzare ta bayyana tana kallon sa kotu mana ko kina zaton wanda ya aikin nan zai tafi a bati baka isa ba Khalid kamar yadda su ma ba su isa su ƙara taku da ƙafarsu cikin su ƙara tako da ƙafarsu cikin ɗakin nan ba mu za ka tona wa asiri wallahi ba za ta saba ba haba wannan abun kunyar har ina to wai da sa hannun waye za su kai maganar kotun ma ta wuce da gaggawa tana ƙara kiran alhaji badaru cikin rashin sa'a har zuwa yanzu wayar tasa a rufe take rub Bata ɓata lokaci ba ta fara tura masa saƙon da ta san matsawar ya ci karo da shi hankalinsa to ko ya yi dubu dole ya tashi. Haka kuma dole ya bar duk abin da yake yi shigo Kaduna a yau ɗin nan. Ta koma ta fara kaiwa da komowa a ƙofar ɗakin domin ba za ta taɓa yarda da wannan mugun abin kunyar ba. Ta je kotu ta ce an yi ma ɗanta fyaɗe ita kuma tana ina a lokacin kai kai ba fa za ta saɓu ba ta yi maganar a bayyane sannan ta wuce cikin ɗakin. A ɗage ta shigo tana kallonsa, hakan ya sa shi ma ya bi ta da kallon da ya fi yanayi da na wulaƙanci, har ta isa ta zauna a doguwar kujera mai cin mutum uku, wacce Muki ke zaune kansa a ƙasa ya haɗa hannayensa ya tallabi haɓarsa, da alama bai san wani da ake toyawa ba saboda tsabar nisa da ya cikin tunani. Tarik dai ni na haifi na don haka ina mai baka shawarar ka gaggauta tattara yanaka naka ka bar min ɗana, don wallahi baka isa ka tona mana asiri a bainar jama'a ba Khalid. Shin wai a je kotu a ce mi? A ce mun kasa tsayawa mu kula da shi har ya kai ga an mishi fyaɗe? Ai wannan babban abun kunya ne. Daga nan kowa zai riƙa yi mana yaro na zai yi riƙa yi ma yaro na gani gani to wallahi ba zan ɗauki wannan cin kashin ba bari alhajin ya zo duban da yake mata yanzu duba ne irin wanda aka fi yi ma mahaukatan da haukarsa bai kan kama ba sa'annan ya maida hankalinsa ga kofin ga kofin shayin da ya gama ba Tarik da ke hannunsa ya ajiye saman ɗan teburin da ke gefen su sannan ya juya yana mai ƙara fuskantar ta kamar zai yi magana zai kuma sai kuma ya tuna da koma meye zai fito bakinsa ba lallai ya zamana mai daɗi ba haka zalika ba zai juri gaya mata magana a gaban yaranta ba misalin sha ɗaya saura na dare alhaji badar ya fito daga tangami tangamiman ɗakin taron da suka gama gudanar da muhimman taron su ta ADP. Hularsa ya cire tare da gyara zaman babbar rigarsa, a sa'a guda yana mai ƙoƙarin fito da wayarsa da ke cikin aljihu, wacce ya manta rabon da ya kunna ta, saboda tsabar shagaltuwa da ya yi ga abubuwan da suka faye masa komai mahimmanci. Bayan ya amsa wayar wata bakuwar namba da ta shigo ya kashe yana ‘yar dariya, kasancewar ya gane mai kiran. A karo guda saƙon Hajja Fati ya shigo, da mamaki yake kallon saƙon domin ba al'adar da bace turo sa. saƙo a zahirance ma ba zai iya tuna rabin da su yi musayar saƙonni ba in ko har zai tuna to baya wuce kafin su yi aure lokacin suna saurayi da budurwa da haka ya buɗe saƙon har sai da zufa take yayyafo masa bayan ya gama karantawa Ƙugunsa ya kama da hannu ɗaya, yana firfita fuskarsa da hular da ke ɗayan hannunsa. Ya kalli agogon wayarsa ƙarfe sha ɗaya har ta buga da ‘yan mintuna. Ya kuma tuna da taron da suke da shi a gobe ƙarfe goma na safe. A lokaci guda ya ƙara kallon saƙon Hajja Fati. Bai jira komai ba yanke shawarar shiga mota ya tada. A lokaci guda ya ɗauki hanyar Kaduna. A cewarsa zai yi ƙoƙarin dawowa a gobe kafin lokacin taron nasu. To masu sauraro za mu dakata a nan sai mun sake saduwa da ku a karo